Jama'a masu kwallon sauraron mu Assalamu alaikum mu da haka barkanmu kuma da sake saduwa a cikin wannan shiri wanda za mu soma da fada shugaban kasa inda ranar jiya Juma'a da marece majalisar ministoci ta yi zaman taron ta karkashin jagorancin shugaban kasa shugaban majalisar koli ta CNSP General da Brigade Chani Abdurrahman domin jin karin bayani dangane da muhimman matakan da taron ya dauka ga abokin aikinmu bezu Abubakar. A fuskar ofishin ministan cikin gida mai kula da tsaron al'umma taron majalisar ministocin ya yi na'am da shawarar doka ta ƙara tazarar wa'adin dokar ta ɓaci a yankin jihar difa da kuma tawa da suka shafi gundumomin tasara da tiliya da jihar tileberi da ta shafi gundumomin walam ayaru bankilare abala bani bangu sai torodi tera gotai hilinge da kuma gundumar tileberi dangance da matsalolin tsaro da ake fuskanta a cikin waɗannan jihohin ne ya sa taron majalisar ministocin ya ɗau wannan ƙuduri domin ci gaba da kare lahiyar jama'a da kuma kadarorinsu a cikin waɗannan yankuna baki ɗaya a fuskar ofishin ministan kwadago taron majalisar ministocin ya yi na'am da shawarar doka da ta kawo gyaran huska ga ƙudurin dokan nan da aka ɗauka a ranar 29 ga watan nuwamba na shekara ta 2002 ƙudurin doka wanda yake bayani akan kaso da ake ɗiba a cikin albashin ma'aikata domin ba da dama ga hukumar nan ta bunƙasa al'amuran kwadago a Nijar da ake kira INPA domin ta samu tafiyar da aikinta a cikin tsanaki. Kason ya tashi ne daga rabin kashi cikin ɗari zuwa kashi ɗaya cikin ɗari da ya kamata a hidda a cikin albashin kowane ma'aikaci. Saboda ita wannan hukuma ta INPA ta samu kuɗaɗen zartar da ayyukanta kamar yadda ake bukata. daga nan taron majalisar ministocin ya nada waɗansu manyan jami'ai a sahu daban-daban na ma'aikatan gwamnati bayan haka an saurari sanarwoyi daga mazauna wannan taro da farko ministan da ke kula da albarkatun noma da kiyo ne ya yi waɗansu sanarwoyi guda biyu sanarwa ta farko ya yi ta ne a kan sakamakon rangadin da ya gudanar a cikin jihohin ƙasar nan baki daya domin gani da ido irin halin da damanar bana take ciki da kuma sakamakon da ake hasashen a samu da ma albarkar kiyo da kuma ruwan saman da Allah ya hore a wannan shekara ta bana. A sanarwa ta biyu, ministan ya yi bayani a kan magungunan kashe kwari waɗanda aka baiwa jihohin ƙasar nan tun a watan Janairu na shekarar nan da muke ciki ta 2023. Inda bayan binciken da aka gudanar an gano cewa duk lahirin waɗannan magunguna na kashe kwari da aka tura a cikin jihohi baki ɗaya magungunan na jabu ne, ba ɗaya na kirki a cikinsu. kuma akwai illoli da dama da sukan iya haddasawa ga al'umma da kuma albarkatun noma da kiwo a cikin yankuna baki ɗaya bayan wannan bayani na minista majalisar ministocin ta ba minista yuka da nama akan a gudanar da binciken kwakwab saboda gano dukkanin wanda yake da hannu a cikin wannan badakala sannan kuma a gurfanar da shi a gaban shari'a. daga nan sai aka saurari sanarwa daga ministan agaji da yin kakkau da al'amuran asha da ta yi a kan halin ambaliyar ruwa da ya afkama wasu daga cikin al'ummomi na ƙasar nan da kuma ire-iren agajin gaggawan da gwamnati ta kai ma irin waɗannan al'umma da suka samu kansu cikin halin kakani kan yi sanarwar ma ta shahi ire-iren matakan da gwamnati ta ɗauka na samar da cimaka da kayayyaki na buƙatar yau da kullum waɗanda ake tallafa ma ire-iren waɗannan mutanen da su baki ɗaya sanarwa ta ƙarshe an saurare ta ne daga ministan kasuwanci da ya yi a kan wani kamfani da ake so a buɗe a yankin karkarar gaya domin su suka shinkafa da ake nomawa a nan nijar ire-iren kayayyakin da ake bukata da kuma irin yadda ya kamata a gina wannan kamfanin a kansu ne ministan ya yi bayani a karshen wannan taron majalisar ministoci na jiya shugabar gidauniyar nan ta ceton ƙasa fond de solidarite pour la sauvegarde de la patrie reki jarmakwai tare da mukarabanta na ci gaba da rangadin da ke yi a cikin birnin Yamai domin faɗakar da 'yan ƙasa akan maye mayyan dalilan da suka sa hukumomin koli na kasan nan suka kirkiro da wannan gidauniya sannan kuma a sanar da jama'a ire-iren ayyukan da za a yi da kudaden da aka tattara a cikin gidauniyar. a Mamman Barmu na daga cikin mambobin tawagar da ke raka raki jarmakwai a cikin wannan zagaye da suke yi ga kuma karin bayanin da ya yi wa jama'a yayin da suka isa a komin ta biyar. Gidauniya ce wadda bayan irin takunkumi na keta da bakin ciki da an ka samu ƙasar nan mahukuntan koli na majalisar ceton ƙasa a ƙarshen jagorancin shugaban ƙasa general chani suka ga ya kamata lokaci ya yi mu duba mu gani shi menene ya kamata mu kirkiro da kanmu wanda kullum ƙasar nan sai ta tara hannu an bata kullum ƙasar nan sai ta tara hannu an bata sai aka ce a shin mu yi shawara mu kirkiro da wannan babban asusun wanda abu ne na 'yan ƙasa kuma zancen ƙasa ne ba shakka sai 'yan ƙasa babu wani wanda zai zo daga wani wuri ya tallafa mana in ba mu kama 'yan ƙasa ba to saboda haka nan ne ake ganin lokaci yayi ga 'yan ƙasa duk inda ake da a rage kuzari a ci gaba a ci gaba da kawo tallafi gabugura yana cikin eh, arrondissement na niamey na farko tun da muka ji labari wannan muka gaya mu mutanen garinmu muka gaya ma malamai muka gaya ma 'yan lokal muka gaya ma yara da kowa su zo su ji da kansu tunda zancen kasa ne don zancen kasa ba a bar kowa in kai karami ne in kai babba ne kowa ya shiga cikin zancen kasa don wannan sundurku wannan da aka yi taimako ne mutanen za su kawo cikin kudin taimako wannan shine wadansu aiki da yawa za a yi munu kowa ya san hali da muna cikin an yi munu takunkumi an yi munu komi da komi kudin mu ma cikin banki same shi da wuya wani lokaci ba mu same shi to wannan kudi in kamar an same shi akwai abubuwa da yawa da za a yi da shi yara matasa za a iya yi musu waɗansu abubuwa da zai gyara su da zai sa antuka e, su yi rayuwa irin wanda kowa yana so diyan shi ya yi sojawa wannan da dare da rana suna nan suna yaki saboda mu suna bada ransu saboda mu e, yara wannan da za su bari na abu nan wanda suka rige mu bisa e, filin daga to irin wannan yara kuma a samu yadda za a kula da su don da wannan kudi wannan shine za a yi abubuwa da yawa saboda shine muna roko ga kowane ne in ya shi kira wannan ya kawo gudunmuwan shi don mu gina kasanmu tunda zancen kasa ake yi sabuwar kungiyar farar hula nan da ta hada mayya mayya yan gwagwarmaya fitattun yan gwagwarmaya irin su sidibe isufu da lawal sallau tsayyabu dynamic citoyen a takaice ta kira wani taron manema labarai a ranar yau din a birnin yamai to ko menene makasudin kiran wannan taro ga lawal sallau tsayyabun da kansa da karin bayani muna son mutane su gane da wanga haɗin gwiwa haɗin gwiwa ne na 'yan ƙasa wa'anda ke son a kawo kwancin hankali a ta da komi cikin tsari da cikin ladabi da biyayya zuwa ga ma'ikanta kuma zuwa ga ganewa dole sai an haɗa ƙarhe da ƙarfi da ƙarfe a cimma gurin da ake son a cimma guri Shi ne na wannan rukun ƙarya a yi shi lahiya a ƙare lahiya kuma a cimma roma abin a dawo ga yanayi na demokrasiya to wannan tahiya da muke mun a takaice mun sa guri wajen goma a gabanmu na farko ne. mu yi duk ƙoƙarin da za mu ya zamanto kan 'yan ƙasa ya haɗu hankalin 'yan ƙasa sun haɗu wuri guda an tsaya a yi ma ƙasa aiki ne regulation du climat citoyen idan ba kwancin hankali cikin ƙasa idan ba jutuwa tsakanin 'yan ƙasa ba iya cimma guri kowane iri ne kenan matsala ta farko shine a yi kira a zamna lahiya a tashi lahiya a yi aiki lahiya ƙasar nijar ce ake ma na biyu shine wannan tattaunawa da ake sa a yi tsakanin 'yan ƙasa bisa ta da aiki na ƙasa da ba inclusive muna goyon bayan wannan da ba ɗinkin kuma za mu kawo namu ƙoƙari domin mu ma mu taka rawa a zo a gani cikin wannan rikon ƙwarya duk an sa ayyuka da ya kamata a kama na ƙasa za mu shiga cikin su mu kama za mu kamawa a cikin an yi ladabi da biyayya kuma an kiyaye da imani don saboda yau waɗansu abubuwa da ake yi cikin ƙasar nijar abubuwa ne sai a ce sun zo daga wani wuri ba namu ba ne abin da muka gada mun gaji wasa da dariya tsakanin 'yan ƙasa mun gaji aurarraka tsakanin 'yan ƙasa ba zabar ya auri bahaushe bahaushe ya auri bihillaci to menene wani ra'ayi wanda ba na 'yan ƙasa ba ake son a zanka kawowa ana yadawa ga yanar gizgizo? to shi ne muka ce wannan kira da ma'ikanta suka yi Ministir na justice da na cikin gida da na communication sun hito sun shaida ma 'yan ƙasa a yi hatara a yi hankali a kiyaye doka wa'ansu maganoni ba namu ba ne wa'ansu zance da mutane ke yi ba namu ba ne mu ya kamata mu yi tsari a yi kwancin hankali kuma a ta da riƙon ƙwarya a hita samun samun a hita lahiya to shi ne wannan aƙida tamu daga na ta bangare ƙungiyar covox da ta kunshi matasa zalla ita ma ta fito da wani sabon tsari na bin wuraren da galibi matasa ke taruwa kamar fada-fada domin fadakar da su akan sabon yanayin da kasar Nijar ta shiga gama ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar da ƙarin bayani dangane da irin yadda ta kasance a ranar jiya alin misali cikin dare da suka zagaya. Mun taru ne kai kuma ma bakari zamantakewa da haɗin kai 'yan ƙasa sai sha muka shirya nan wannan harkan fada an ce fada don mutane su ji kowa ya ma juna maganan da ya kamata mu ji kuma in ba haka in ba fada ba a sani mene kukan wani mene kukan wani faran nan yasa yau mu huda ma mutane menene hacin kasa menene hacin dan adam shek yasa yau muka hadu juna mun kai shi nan a hilin tarwa da tarin mu fadam da girda da fatin paske mata kunjan mata yana da yana da yana da mafari tunda in ba mata ba kasa shi yasa govox shi kuma wanda zai kula da harkar mazantakewa na kasa shi yasa muka hada muka wanga taron ga yau mun shi dadi kaga mutane suna murna da artist sun zo alhamdulillah insha Allah lokaci zuwa lokaci za mu yi sha'anan a can maraɗi matan jami'an tsaro ne suka shirya karatun alkur'ani mai tsarki da addu'o'i na roƙon allah ya ba nijar zama lafiya da kwanciyar hankali mai ɗorewa sannan kuma daga bisani suka rarraba abinci kyauta ga marasa lafiyan da ke kwanci a babbar asibitin garin na maraɗi na hadiza labo ta aiko da rahoto lokacin matan jami'an tsaro na maraɗi suka shirya wani karatun alkur'ani mai girma tare da yin sadaka ga waɗanda suke kwanci a babbar asibiti ta maraɗi da yin sallah da addu'o'i na roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara kawo kwanciyar hankali da zaman lafiya a cikin wannan ƙasa tamu ta jamhuriyar Nijar. Don nuna goyon bayansu ga kwamitin nan na roƙon ƙwarya na sojojin tutun ƙasar jamhuriyar Nijar a sahun gaba mai girma shugaban ƙasa General de Brigade Abdurrahman Chani da gwamnatin shi. kamar yadda za ku ji daga bakin ɗaya daga cikin waɗannan matan. matan sojawan maraji gardu Oze, furai, fan don duka da vev da Retirete, duka su ne na wuri alhamdulillahi Abun da ya sa muka shirya wannan gagarumin wa'azi da addu'a don ci gaban kasanmu don kasanmu ya kwana lahiya ya tashi lahiya kuma Allah ya kare kasanmu Allah ya kare mazanmu da diyanmu da magajiyanmu tun da sojawa mazanmu ne diyanmu ne magajiyanmu ne don mu nuna goyon bayanmu ga cnsp dari bisu dari mhm. muna tare da su yau muna tare da su gobe allah kama musu allah shige musu gaba amin sun amin Allah kamun kwanciyar hankali a kasanmu. Don kawo tashi gudunmuwa ga wannan tsari na ɗaukacin matan jami'an tsaro na maraɗi gwamnan jihar maraɗi kwantarola janaral na 'yan sanda iso maman da ke tare da rikin makarraban shi sun kasance a wurin don gudanar da sallar juma'a da kuma addu'o'i ga ƙasa tare da nuna goyon bayan shi da ƙarfin gwiwa ga wannan tsari tare da jinjina ma wa'annan mata yau kun nuna muna da cewa bai kamata a dakatar da wannan abun ba a cigaba da shi shi saboda gubar ba ta kare ba to Allah saka mu alheri muna godiya kuma Allah ya sa an gaya ma Allah Allah karbi ibada Allah karbi addu'a mu Allah ba mu nasara bisa kan maki kasan mu lalle maki na gida na waje Allah ya murje mu Allah kuma lalle ne da goyon bayan matanmu ta kula aka ce idan mace ta mamijin ta addu'a Allah karɓar ta yake yi kenan addu'o'in ku yake masu kuma tabbas Allah zai kai su Allah godiya Allah sakamakon alheri shugaban rundunar sojoji ta maraɗi kwanunan lissami numani ya yi ba ainan da wannan tsari inda ya mika godiyar shi abin da aka tsara nan matanmu ne mu eh, jama'an tsaro suka ce mana kan mu kwanta tashi tsaye a ƙara a ta addu'a mu da ma akan aikin mu na tsaron ƙasa muna buƙatar wannan addu'a to kuma yanzu ƙasa ta zo gaba ɗaya ga wanga halin da ake ciki gaba ɗaya mu kowa ga yanda ake yi ko ina ana ta tashi da rana da daddare da sahi ana addu'a shine matan mu suka ƙara tuna mana da cewa ka a fanta a ci gaba da yin addu'a dama sun saba yi ko aka yi sabta qur'ani ka guda uku aka yi sadaka aka kuma yin aiki na taimakon jama'a shi ne a ba jama'a abinci a ba su ruwan sha a ba su saurani da abubuwa to kuma ga babbar rana mu ya kamata mu ɗauke ta mu yi sallah ta juma'a mu yi abinci kuma mu yi duka sadaka da ya kamata shi yasa duka mata mu suka tattaru yau gaba ɗaya duka na fps da ke nan mara da kuma mu soja da kuma duka kun gani da gwamna ya zo ya kama mana aiki ya gwada mana kuma ma ya ba mu goyon baya kuma ya kara matan mu karfin cewa wanga abu da suka yi ranar juma'a babban rana muka yi wa fatiha Allah ya karba Allah ya kuma sa kasan mu ya tsare mana ita kuma gorin da muke nema cin mashi alhakikan matan jami'an tsaro na taka rawa a zo a gani a fuskar mazajen fama musamman idan za su shirya zuwa tafiya a fagen daga ko in suna a fagen daga da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kare ɗaukacin jami'an tsaron ƙasar jamhuriyar Nijar ya ba da sa'a har kullum. A babban tafki da ke cikin komin ta biyar a can da magaram kuma irin wannan karatun alkur'anin mai tsarki ne tare da addu'o'i aka shirya domin roƙon Allah ya ba Nijar zama lafiya da kwanciyar hankali mai ɗorewa. Muhammad Lawali Malam Cilo ya aiko da wani rahoto domin ƙarin bayani daga can da magaram Zandayar. Magabata na bariki ne da kuma na ma'aikatar magajin gari zababbu na jama'a na gunduma ta biyar ta da magaram ta babban tarki suka shirya wannan babbar haduwa wadda manufa ita ce ganin yin addu'a na neman kwancin hankali sabon arziki da kuma ingantaccen tsaro a cikin wani jamhuriya ta nijar akan haka ne aka fara da gabatar da addu'a wadda ta zamanto daukacin musulmi da suka halarci wannan zama a ƙarƙashin jagorancin mai martaba jarma na babban tarki tare da kasancewar magajin gari na kwamin ɗin ta babban tarki magaji ɗan kaka suka gabatar da karatu na alkur'ani mai girma bayan sa an gabatar da raka'a biyu wadda kuma a ciki a ƙarshe sai ba wadda limami ya gabatar limami a cikin wannan huɗuba ya tabbatar da cewa lalle a wannan lokaci da Nijar ta samu kanta ya kamata al'umma ta dukufa ta koma ga Allah subhanahu wata'ala a daddage kwarai a jajirce wajen tafiyarsu da addu'o'i da karatu na alkur'ani mai girma addinin musulunci ya tabbatar da cewa addu'a ta zamanto takobi ga mummuni a kowane lokaci yake ciki kenan wajibi ne gare mu mu zagi ne damtse wajen tafiyarsa da addu'a ga wannan ƙasa tamu ta Nijar don Allah sabko mana sabon arziki ne zamanto kuma kyakkyawar alaƙa da kuma tsaro ingantacce ya ci gaba da wanzuwa a cikin jamhuriyar Nijar a kowane lungunta. Dama da magajin gari amfani da ita don gabatar da godiya zuwa ga wanda suka halarci wannan babbar haduwa kamar yadda za ku yi. Kana cikin damuwa, Allah ya ce a roƙe shi, shi ne mai komi mai kowa, kenan shi ne ya sa yau muka zo muka tattara al'ummarmu da malamanmu ga jarma masu garika da duk al'ummar eh, sanke kyamar su mu gama nan babban tafki muka yi wannan addu'a saboda kwanciyar ta samun kasa mu. ƙasa addu'a take bukata dama duk mun shirya duk sati sati biyu muna zama ana yin addu'a kowane gari kuma yanzu yau ga mu abun tafki Allah abin gaji ya sa mun sallaci sallah an yi raka'a an yi komi da komi muna godiya duk wanda Allah abun gaji ya sa ya zo nan Allah gaje ya da shi gidan lahiya Allah gaje ya sa duk abubuwan da muke tsoro Allah ubangiji ya mun maganin shi duk bakin wata fitina ta koma ta wane shi in ba akan hujja bace ba akan gaskiya bane Allah gaje ya saba kiwo mu da shi kuma Allah ba yar galaba da nasara akan dukkan masu nema su takura mata ko su musguna mata ko kuma su da ta saniyar wari musamman ecowas ko kuma imowa mu karkare shirin da wannan babban taron da al'ummar garin takuku da ke cikin gundumar tanur ta shirya don kawo goyon bayan ta ga sojojin da suka hanbara da hukumomin jamhuriya ta bakwai hadiza yakuba na da karin bayani a cikin wannan rahoto da ta aiko mana domin kawo goyon bayan su ga kwamitin ceton kasa wato cnsp a karkashin jagorancin general de brigade abdurrahman chani al'ummar garin takuku cikin departement kintan sun gabatar da karatu na alkur'ani mai girma tare da yin sabka na Allah ya kawo shinhuduwar kwanciyar hankali a cikin wannan kasa ta mu ta jamhuriyar Nijar. Bayan haka al'ummar garin sun huto da fifi tare da yin marsh ta nuna goyon bayan su ga kwamitin ceton kasa inda suka yi amfani da wannan dama har suka fitar da wata sanarwa sanarwar da ɗaya daga cikin mamba na kwamitin na ceton kasa na garin ya karanta. Dangane da al'umma siyasar ƙasar da kuma gurɓacewar ilimi da kiwon lahiya da tsaro a wasu jihohin ƙasarmu dangace da sa 'yan ta'adda barna a ƙasarmu da gangan da wasu ƙasashen turai da wasu makwabtanmu 'yan afirka suke yi mu al'ummar garin takuku mu da mu, muna goyon ɗari bisa ɗari majalisar ceton ƙasa da ta shugaban ƙasa Birgediya. general abdulrahman chani al'umma garin na takuku sun yi amfani da wannan dama inda suka ci gaba da cewa tsaye suke tsayin daka don ƙara kama ma wannan gwamnatin ta abdulrahman chani don cimma gurinta a faɗin ƙasa ga baki ɗaya har da ma nafiyar afirka